Bismillahi rahmani Rahim. Bare ce kashi na takwas. Kalar sai da kalar tausayi sanan ta ce. Ni fa duk ba wani abu ne ba kan kuma ban ji haushin ku ba kuma saboda haka kuma mutane ne kamar kowa saboda haka ku zauna kawai Allah kai mu sai ta je din. Ta faɗa tana tashi daga wajen su. A guje suka ga bebi ta fito daga ɗaki tana rike cikin cikinta. kira da ta tafi tana sheka amma tana dafa da mara ta wani take ƙoƙarin tsinke mata saboda azabar ciwo. Cikin azama wasu na tayo kanta. Ke bebi me yasa me ki haka? mara ta wayyo zan zan zan mutu ciwo take mutuwa zan yi wayyo Allah na ta magana da ƙarfi tana dafe mara ta zubewa ta numfashin ta yana fita kaɗan kaɗan cikin fargice yan biyu suka dago ta da ƙyar saboda yadda take da girman jiki saman tabarma suka kwantar da ita isan ce ta wanke bakin rariya sosai suka firgita ga yadda take cije bakinta cikin nutsuwa mata ta so daga gaban murhun ta jikinta ya wani irin mugun sanyi kadan. gabanta ta zo ta zauna tana kallon yadda yan uwanta suka zagaye ta na miƙo min ruwa a kofi cikin azama wasu ta je ta ɗebo mata ruwa ta kawo mata karɓa ta fara tufa mata addu'a a cikin sa sannan ta tallafe kanta ta bata a bakin ta wani ya shiga wani kuwa bai shiga barguwar ta daga rigar fam ɗin jikin ta shafa mata janyo numfashi ta kaɗan ta da jiwa kanta gefe tana ɗaga da hawaye daga cikin idanunta sani bebi sani bebi haka yan uwan nata ke ta faman faɗi baki ɗayan su idan ka cire shaiduwan wanda bai ma san me yake faruwa ba yana can wajen gabayin shi ga ku tashi ku je ɗaki ta sami iska ta samu ta sha iska kun nan ɗin baya da wadata sosai. Cewa mamawar take son ta dan buɗewa bebi jikinta ta sha iska saboda gumin da ke zubo mata. Babu musu suka miƙe dukkanin su tare da shiga cikin ɗakin jikin sanyi alam. Rube mata hijabin jikinta mamma ta tare aje shi gefe guda saboda daman tana da daga makaranta ta je ta kwanta ba da tuɓe kayan makarantar ba. Shaya mata gumin da yake yanko mata take yi a goshinta ta da ƙara karanto mata addu'o'i tana tufa mata a saman goshin nata. Bude idanunta ta da na saman cinyar mama tana cije labanta kaɗan kaɗan. Bude idanun da ta waɗanda suka rine. Suka yi wani irin jajir daga gani ka san ta sha wahala. An kalli furta. Mama mara ta kamar za ta cire wallahi. A da ta furucin maganar ma kaɗai zai baka tabbacin tana jin jikinta. Saboda san bai ba ta magana a hankali sai dai ka ji maganar ta kamar daga nesa. Amma yau ta yi magana cikin nutsuwa. Garin ya haka bebi ko za ki so ma al'ada ne. Shi yasa ya zo miki da haka. Mama ta faɗa tana saka hannunta tana goge bebe zufar saman goshinta. Wata irin damƙa ta kai wa mama ta furta. Salatu cikin wani irin yanayi kuma jikin nata ya yi laƙwas kamar mai bacci. Mama wani abu yana bin jiki na. yana fito min daga cikin pant ɗina. Faɗa tana miƙewa zaune. Duk fuskarta ta jike da hawaye. Ta Take mama ta gane baƙon wata ne ya zo wa bebe. Wanda take tunanin ita nata mai azabar ciwon mara ne. Cikin azuma mama ta taimaka mata ta kai mata ruwan zafi ban ɗaki bayan ta sirka mata shi. Aiki ta shiga ta ɗauko mata zani da vas Sannan ta ɗauki naira ashirin ta baiwa Isan akan da zai ta siyo mata maganin ciwon mara a kemis. Ƙaton falon zani mai kyau mama ta ɗauko ta fito da shi tsakar gida. Lokacin bai bi har ta tuɓe kayanta ta shiga wanka. Hanta ɗauke da wandunan ta waɗanda suka ɓaci da jini ita ma ƙyamar jinin take yi. Gefe ɗaya kuwa tsoro ne falaran ta gane da wayi wannan jinin daga cikin ta yake fitowa. Aiko kafin ta gama wanka ta zuba da hawa ya fi kwando saboda tsoratar da take shaƙi a cikin zuciyarta. Muryar mama ta ji daga bakin kofar bayan. Tsumma da ta yanka da fan ta miƙo mata ta dan bula jikin banɗakin. Maza ki yi ki gama. Ki gama wankan gashi nan na ninka miki sai ki saka. Ta dai gaya mata yadda za ta yi a taƙaice sannan ta da ta zauna. Ita ko bai a cikin banɗaki kuka ta cika bayi da ƙyar. Ta iya saka tsumma a jikinta tana jin duk ya cika mata headquarter. Haka ta rufa zani a jikinta sannan ta ɗaure wandunan da suka ɓaci. Kana ta fito tana harhaɗe ƙafafun da kamar 'yar sai ta zo gaba ma san ta dauki fes ɗinta ta saka ba tare ta saka bra ba saboda dama ita ba damun ta ce ba salama isan ce ta katse hanzari amsa amsa mata ce sanan ta karbi sakon magani Hassana ta kira daga ɗaki ta zo ta ce ta zubo wa bibi ɗan ruwan ruwan shayin da aka ajiye wa arfayar yar autan mama saboda tana son shi sosai zuwa ta cikin kwafta da cokali mika bibi, sanan ta kuma mata sannan ta koma ɗaki bayan ta amshi kofin ta kafa a bakinta tana kurba tana hawaye wara mata idanu mama tana addu'a a shirinta Allah ya kawo bibi miji ta aure da ita saboda ko ga yanayin girman jikinta kaɗai ka gani sai ta baka tsoro kullum ka ganta kamar hura ta ake ka ɗauka renon madara ce duba ga yadda tsarin cikar halittar ta yake ba za ka taɓa ɗauka a nan gidan take ba kirjinta kamar na yan shekaru ashirin babu mai kallon bebi ka ce mata shekarun ta sha shida saboda yadda take kamar za ta fashe wannan girma na bebi yana ɗaga mama hankali musamman idan ta duba ta ga yadda rayuwar nan ta koma wasu mazan ba sa tsoron Allah suna ganin yarinya karɓar kamar bebi wanda babu laifi tana da kyawun sura to fa idan mai kwaɗayi ce za su ribace ta su yi lalata da ita wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake saka take dan tsawaita tsaranta akan bebi fiye da sauran saboda ita bebi sura ta a bayyane take komai za ta fa komai za ta saka dan ta rufe jikinta sai fa ta ba da shaf duk da ita bata isa ta hana ikon bata isa ta hana Allah ikon shi akan yarta ta ba amma tana iyakacin ƙwarinta dan ta ga ta killace ta ba ma ita ba har saurayin uwan nata ma wallahi wannan talan din babu yadda za ta yi amma da tun ta yanke shi amma tana addu'a Allah ya kawo musu mafita alkhairi ga baki ɗayan su kukan bai da ke fitowa da sauti a wannan a wannan karin shaida da mamara da duniya tare da ta afka cikin saurin mama ta furta ciwon marin ne dawo girgiza kan take tana kuma zubar da hawaye kamar bebi kamar ba bebi ba wadda kafin kaga kukan ta sai an tura ko ciwo take bata kuka amma wannan karin kuka take yi sosai mama jini ne fake zubowa ga wannan tsimman ga wannan tsimman sai sukar min jiki na yake na shiga uku na tafi a zubar da hawaye duban ta mama ta da nutsuwa gani yadda ta dan fada yau daya ta bi ta daga wa kanta hankali wanda ba wai iya ciwon mara kadai bane bai saka ta yin hakan ba har da ma tsoro wanda ya bayyana a saman fuskar ta kin ga kwantar da hankalin kin ji ko ina an muku karatun jinin al'ada a makarantar islamiyya kowace mace tana yi baki ɗaya bace ba sai dai wanda Allah bai kaddara za ta yi shi ba yana zuwa mana ne a kowane wata tsakiyar wata wata kuma farko wata kuma ƙarshe wata ma ba ta yi gabaki ɗayan wanda wannan kuma an fi danganta hakan da laluran sosai mama ta zauna ta yi wa bibi bayani yadda za ta yi tare da yadda za ta gyara jikinta komai dai ta zauna ta nuna mata har tana mata misali ga sasana wanda tsabar tashin hankali ya hana bibi fahimta a da sam sam ta manta ma an yi musu wannan darasin a makaranta sai da natsuwa ta zo mata sannan ta kwantar da hankalinta amma dai har yanzu mara tana yi mata suka dama kuma ta ga sadiya tana ce mata wata rana ba ta azumi da dai sauransu san bata dauka haka abin yake ba sai da zo kanta a nan karatun malam hadi na islamiyya ya dawo mata a kanta wanda ya bayyana musu hukuncin hukuncin jinin hala da dai sauransu sosai sai ta zana ta kuma yi mata nasiya mai ratsa jikinta har tana tsoratar da ita akan nisantar wani namiji saboda gudun shiga ciki dama kuma ta san bebe idan Allah inda Allah ya taimake ta ko 'yan yaran da suke cewa suna son ta ba ta kula su bare kuma ta tsaya da wani amma mi yanzu baka shaidar mutum ware ta kuma tsoratar da ita kamar yadda take haɗa su ta musu hakan tun kafin wannan lokacin ya zo sannan kuma ta ƙare mata nasiha da kula da sallah sannan ta nuna mata dukkan abubuwan da suka halarta a kanta sosai ta nuna mata jin tsoron Allah fiye da komai a rayuwa saboda littafin ta yanzu a buɗe yake dukkan abin da za a shigar dukkan abin da za ta za ta yi za a shigar da shi ne jikin bai bane ya liƙus wata irin natsuwa ta zo mata haka suka yi ta hirar fahimta da mama har lokaci ya ja sannan ta ce mata ta koma wajen yan uwanta ita kuma ta yi kicin wajen aikin gabanta Kawai ta shiga ɗaki ce a saman katifa tana tsuke jikinta a waje ɗaya tana jiye da marar da take ɗan lafa mata. A hankali a hankali saboda ƙarfin maganin da ta sha kafin kuma bacci ya kama ta wanda aikin wannan maganin da ta sha ne. Wannan kenan. To a can Lagos kam a Asabar kwance yake a saman sofa ya miƙe ƙafafun shi wanda har zubo zubowa ƙasa suka yi saboda tsawon su ya wuce ya wuce tsayin sofa. Jiki sanye da milik jallabiya mai yankakken hannu san ba shi da niyyar tashi bari ya san abin da zai. Ga sharan abubuwa masu muhimmanci sun yi mishi ca a gaban shi gashi a yau yake son wucewa Kano ko bikin jirgi bai yi ba amma ina ganin hakan babu matsala saboda yana da mutane a airport din ya san da yayi waya za a tanadar mishi saukin ta ma yau ya yau ya Umar zai biyo jirgin dare shi ma ya tauna din Abbas kuma shi ma dai sun yau zai biyo jirgin dare daga China zuwa Kano daga kwari idanun shi wanda saman idanun nashi ya cika da lautacce su ma zara zara ya dubi tambatsai sa agogon da ke manna a bangon ɗakin cikin sauri ya miƙe yana fito da manyan idanun shi waɗanda suke saurin saka mutum ya ji nutsuwa kana har 11 am ta yi saka shi miƙewa ga baki ɗaya da sauri saka hannun shi ya gina da jiki saboda yadda reaction ɗin shi ya bayyana tun jiya yake fama da ciwon marash wanda ta zube mishi jiki a kwanan nan tun da ya lagos kafin Karfin hali kurum yake amma shi kaɗai sam yadda yake fama da sassan jikin shi babu abinda da yake bukata a halin yanzu kamar mace a cikin rayuwar shi shi ma mutum ne kamar kowa ba dutse ba inda Allah ya rufa mishi asiri shi ba mazinaci bane ba sannan kuma yana da ƙoƙarin yawaita azumin nafila da ya zama masa jiki a halin yanzu kusan kullun shi yake yi yake samun sauki a cikin jikin shi an cije lips ɗin shi ya kaɗan ta da nufar gaban trolley sa da kayan da ya zo da su ta bude ɗauko faffaɗa ta da aje shi a gefen gado rigar jikin shi ya cire wanda ganin sura jikin shi kaɗan ta saka na kusan idanu idanuna saboda yadda yake da murɗaɗɗen jiki irin na maza majiya ƙarfi wanda training ya gama ratsa jikinsu kasancewar shi mai yawan zuwa wajen motsa jiki baya zama haka kurum kwanjin hannun shi kaɗai mace ta kalla sai ta firgita saboda yadda yake a babu alamun sako-sako kirjin shi irin faffaɗan kirjin nan ne wanda daga ƙasan mara shi ya tsoke yalwataccen su ma ce baka su duk kwance a saman kirjin nashi wanda ta gangaro har wajen cibin shi ta zagaye har zuwa ƙasan marar shi nufin tsin shi masu girma ne cikakku tsosassu da su waɗanda gashi ya biya zagaye su gwanin sha'awa haka zalika dukkan sun sassan jikin shi gargasa shi tafi ta lafiya ko ina kallon ɗaya mace za ta mishi ta ji ya burge ta musamman mai raunin sha'awa tana kallon shi za ta tana buƙatar kasancewarta da shi ɗaukar tawul ɗin ya daura a saman waist shi tare da zame gajeren wandon shi na ciki ba tare da ya bari sirrin girman shi ya bayyana ba ya ɗauki ƙaramin tawul ya ɗora a saman shi tare da far bathroom ruwa mai ɗumi ya haɗa ya suma wankan shi wanda ya kai kusan 40 minutes a cikin bathroom ɗin kafin ya kammala ya fito jikin shi yana ɗagar da ruwa karamin tawul din shi saman kanshi saka yana goge jikin shi yana dauko kirab din jakar shi a gurguje ya shafa ta da fesa turare sama sama hmm, da gaskiya fa Aliyu namiji ne saboda cikin mintuna goma cif ya gama shirya kansa saboda shi baya cikin maza masu sanya komi shi da zafi zafi yake yi shi cike da zafin nama babu sanya ko kadan, komi yana yin shi da karfin shi da lafiyar shi cikin wani miliki yadi mai sharshara domin ana hango farar singlet ɗin jikin shi ya shirya kanshi sai black shoe da ya saka a kafafun shi tare da ɗaukar system ɗin shi da wayoyin shi ta cikin sauri yana rufe ɗakin saboda akwai abin da yake so ya ofis ɗin shi kafin ya taho Kano sai da ya rufe ɗakin sannan ya fiddo wayar saf guda wadda take cikin aljihunsu kana ya soma kiran wanda zai kira a airport ɗin sai da tabbatar zai samu jirgin dare zuwa Kano sannan ya nufi parking space inda tarin motocin gidan suke saboda abansu ya zube musu motoci masu dama a gidan saboda kowanne ya samu sauƙin fita ofis gaban wata black benz ya buɗe ya zuba sistan ɗin shi a front seat kana ya koma driver su da zauna baki shi ɗauke da addu'a kana ya ya ja nufi bakin gate mai gadi ya buɗe mishi gate ya fita zuwa office sai ke guda da abin da zai yi a office ɗin har zuwa 6 na yamma sannan ya ofta da sallama da ma'aikatan wajen ya nufi gidan wanda ya je sosai mamakin ganin ya umar har ya sauka tare da matar shi umaira cikin barkwanci ya umar ya ce ka ki baki kana kallon mu to kai ma ka je danyen mu muka ga ami tana tada kayan lefe ina ganin ma kila sun kai tuzurun mu kila ma sun kai tuzurun banza kawai Shi kutsarin mamaki dai ya ga ya Umar ya wani baje a babban falo suna ciye-ciye shi da Humaira matar shi wadda tsadan cikin jikinta ya kusan fitowa duniya saboda baya sakin jiki gaban matan. Matan yin nashi bare su raina shi. Ya sa kai yana ƙoƙarin ratse su yana eh, yana da ya sanin da ya ratso falon ma ya biyo ta nan Ya Ali ina yi ya ji murya Humaira matar ya Umar tana gaisa da shi cikin ɗan ɗaga murya kaɗan ya amsa ya ce. ki ɗaga murya kaɗan Umar ya ce. Kai dan ubanka ni fa gaba nake da kai ka san Allah mata ta ba za ka kuma za ta kuma gaisar da kai ba tunda ko sanin mun karfin kai mana bare ka tambayi waye je dauko mu shi kan mamaki ne na suke ba shi yadda suke wani rawa kafa akan matan su kamar za su taka cikin su dan sirrin tsakiya ja kaɗai yana jiwa cikin da tsantsar muskilanci lafiya ba yana kallon Humaira kaɗan sannan saka kai ba tare da ya tanka ya Umar din ba sakin baki Umar da ya Umar suka my love ni da wallahi sai na ji ina tausayin Khadija har raina wallahi ta ɗaukar wa kanta aiki ni fara ga Allah wani zubin ya ali tsoro yake bani saboda ko kallo baka ishe shi ba amma ita ta rasa za ta ɗauka sai shi amma fa wannan shine daidai da mace mara ji saboda kallo guda ya mata za ta san da maza a wajen a tana kallon shi tare da kwanciya a saman cinya shi na ɗora hannun shi a saman cikinta ko ba ki san wani abu ba kin san Allah da ke ganin shi haka irin su mugayen jarababbun mugayen ne wannan muskilancin bari ki gani ya samu mace a daki sai buzunta da ta saki tana faɗin ai duk kanwar ja ce kai ma ya kake babu sauki a rum haka ne suka ci gaba da tattaunawa akan halin Aliyu na shariya da kuma muskilanci wanda cikin haka ya fito jikin shi sanye da ƙananan kaya sai zuba kamshi yake sai ƙato jakar kayan shi a kafaɗarsa hannun shi guda riƙe da yoyo ta Ta kowa har gaban ya Umar ta da yi mishi sallama a dakile ko kallon inda umar take bai bai suka kan shi fice daga falon Allah dai yayi maka wannan kuncin domin ciwo ne wannan yaro in dai kai ne gaba da mu da mun ga mugunta tuzurun banza kawai Cewar ya Umar yana kallon Aliyu wanda har ya buɗe kofar shi ta bai tanka mishi ba. Sai da ya sallah a cikin masallacin gidan sa ya ba tare da ya ɗauki mota ba saboda ayafar zai wuce. Babu wanda zai dawo da mota. Karfe bakwai na dare ce mishi a babban filin sufuri da saukar jihar Lagos wanda a cikin lokaci kaɗan ya samu abin hawa da zai kai shi can. Zaman tuna kallon suka tare da sauran fasinjojin da za su taso Kano su ma don sallar isha'i ya tashi ya je sannan ya kuma zama cikin haka aka soma kiran suna. mintuna kaɗan jirgin ya cika ta cika da fasinjoji kana ya tashi zuwa Kano ta ci gari wannan kenan to a can Kano kan babu laifi bai ta samu bacci sosai don har aka yi kiran sallar magariba ta tashi ba sai da mama ta saka isan ta je ta taso ta murza idan ta tare da miƙewa zan duk jikinta ya sanyi kana haka ta tashi ta fito tsakar gida sai ta shiga bayi ta wanke jikinta sannan ta zo gaban mama saman tabarma ta zauna ke malama ta shi da ki ɗauro Allah ki gabatar da askar ɗinki mana son sakarci ta kashe ɗan shigar mace da take haila ba ta yawaita alwala da addu'o'in tsari babu musu ta miƙe ta ɗaro lura ta wuce ɗaki saboda tsakar gidansu duk sun su ba masu shi faɗa tabarma suna yin sallah zama ta tare da fara gabatar da karatun askar ɗan mare tana kammala ta tsakar gidan lokacin su ma sun idar da sallah ba yi kowa magana ba ta ja ta zauna tare da zuba tagumi ita fa bai wannan tsimman na jikin ta duk ne dugun zuma mata hankali da kallon ba mata bi ta kana ta ce wani yau me ya same me ya samu uwata ne hmm, na ga tun azumin ta ki magana ya Allah ubangiji ka sa sanadin wannan girma da ya zo muke sa sanadin samun natsuwar ki kamar haka mama ta maganar yan biyu suka tafe da amin mama wallahi yau gidan saka yau rugar baki ta tana danna shi gaba ni fa mama wannan tsimman ya ishin wallahi yadda shi zan yi Da huta haba abu sai ka sai wani soke ne yake bata ƙara sama mama ta ce na kuma jinkin kin faɗa haka wallahi kika yarda kika yarda sai na sai ranki ya ɓaci don uban haka zaki dinga yawo jini na ɓata miki jikinki eh ta faɗa mata fuskar ta ɗaure domin ta san halin yarta ta da wata za ta iya yaddawa din Ni dai Allah kuwa ta faɗa fu ta miƙe ta cikin ɗaki tana gunguni ita fa ya dame ta. Da haka wani bacci ya kuma fuskanta saboda har yanzu jikin nata bai wani yi ba ko ba abincin dare ma bata ci ba mama ta ce su barta kawai ta san halin ta tana tashi tsakar dare za ta ci. Su ma suna sallah isha suka cikin ɗaki saboda hadarin da ya haɗo a garin wanda suka shiga ɗaki Usaina ta dubi mama tana da cewa Mama goban da sai dai in je ɗin ko na ga ƴar taki babu lafiya. Faɗa tana kwanciya gefen Hassana. A'a idan ta warke sai su je ai babu wani damuwa. Allah dai ya nuna mana gobe Mama ta faɗa ita ma tana kwance a gefen sasana. Abin ka da jikin talaka na gajiya. Ko cikakken minti goma ba su yi ba bacci awon gaba da su. Shaidu ne kaɗai ke bidirin shi a tsakar gida yana ɗan dafa indomi ɗin shi kammala ya ce shi ma ya kwanta a cikin shagon shi na soro. Wannan kenan. To a cikin ya guso kuwa gida ɗau mai atamfa estate. Cikin harabar estate ɗin motar Usman take danna kanta wanda ya bai wa masu tsaron gidan damar tahowa a guje. zuwa gaban mahaukacin katon gate din gida suka bude wa Usman gate din cikin barkwanci yake gaisa da sojojin waɗanda su ne ke tsaron gidan sannan ya ja motar shi an kala cikin parking space rubar sai kafin ya yara parking din shi sannan ya kashe mota ta da fitowa yana zagayawa ta baya ya dauko jikar shi ta office ta da kular dambo ya dauki hanyar gate din su wanda shi ne daga gefe tura shi tare da bude kofar fadin shi ya shiga cikin babban falon shi bakin shi dauke da sallama matar shi Zainab tana zaune a kasan kafet tana kallon TV shigo shi sa ta tashi da ƙyar tana nishi tana fama mishi barka da zuwa cike da tattali da kuma kulawa cikin wani irin salo ya jawo ta haɗe da rungume ta ba tare da ya aje kayan hannun shi ba sai ta ɗan zame tare da karɓar kulan dabam da jakar hannun shi ta shige gaban shi ta yi masa jagora zuwa ɗakin shi yanayin yadda Usman yake wa Zainab dole ma ya dinga baiwa Ali haushi ko ni ma na ce haka din bai samu tayin wankan ba illa haɗa mishi ruwan ɗumi da ta kaɗai saboda hankalinta na wajen wanda, tun a cikin ɗakin ta soma kai shi bakinta Tana tana lumshe idanun da ji take kamar kar ya kare amma ta bata fi biyar ba ta ji wayan babu dambun babu alamun shi. Cikin kwaɗaye shi ta ja ta zauna ta rafka tagumi har sai da Usman din ya fito. Ganin ta babu yadda take ya saka shi saurin karasowa gabanta. Sweetheart, what is wrong with you? Ya faɗa yana tallafo ta zuwa jikin shi har yana goga mata ruwan da ya rage a jikin nashi na wanka. Turo bakin ta ta gaba sai ga hawaye nan sha. Ni wallahi wannan dambun bai ishe ni ba. Allah sai sai na ci zan iya yin bacci kuma ba na abu ba ko na jiya ba ni wannan ɗin da na ce yanzu shi nake so dum dudum kirjin usman ya bada sarta da zame waye zauna sunayen Allah ya shiga jerowa dama haka mata masu ciki suke shi yanzu an riga an yi sallan magriba ta ina zai yi tunkarar gidan wasu in fact ma ta ina yi san gidan bare da cewa tare da ciwon ki ma haƙuri sweet gobe insha Allah zan zo da shi mai yawa amma yanzu kin ga Aliyu zan je na ɗauko a airport sannan kuma ban je na gaisa da Abba ba tashi daga wajen tana wani irin tana jin wani iri a ranta ba ta jin za ta iya kai a ta gado in ba ta kuma kai wannan bakin bakinta ba a gurguje shirya kan cikin manyan kaya tare da yin alwalan magariba ta masallaci ko da dawa su ya koma a nan babban farin ummi ya samu su ya shi barka da hanyar sanne nemi guri ya zauna saboda bi ta dakatar da shi akan maganar bikin aliyu wanda za a yi next week gana kusa kira sallar isha'i ga maganar ta ita kare tsabar complain a ke mishi akan halin dan uwan nashi yasa abba katsewa katsewa ammi hanzari din kai shehu maza ka je airport ka ɗauko baba babana idan ya so ka dawo sai ku ci gaba daga inda ku tsaya ko Barushi Usman ya tare miƙewa yana jinjina girman soyayyar Abba Nasu da Aliyu. Salama ya da sa'ammi kana ya koma fatin shi gani yadda Zainab matar shi ta haɗe kanta da gwiwa ya matukar girgiza shi. Cikin sauri ya ƙara gare ta yi mata magana ƙasa ƙasa. Da yadda ya kai ga daɗin bakin shi ta ƙi bashi haɗin kai magana. Ita ma fa dambin nan? Ita fa dambin nan kawai take so ta ƙara ci. A shi je jaje kawai yake wa kai shi na kai ka na cewa kai ka jawo kanka amma kuma a filin labata ta yake yana kuma ce mata insha Allahu zai ga yadda zai yi ta samu da cikin da kiran samu ta saki ranta sannan ta dan shati kana ya ki kiɗin motar shi ganin 9 a.m. 9 p.m. ta kusa kuma jirgin sa Aliyu Sarami tana kaɗan ya sauka har waje ta raka shi sannan ta, ta jawo jikinta ta koma falo shi kuma ya karasa parking space ya shiga cikin motarsa ya jima cikin motar yana saka da kwanciya baki ɗaya Zainab ta gama tashin kai shi kan shi da na sani yake akan shi shigi na kai mata wannan dambin dai inda bai kai mata ba ya san da duk haka ba za ta faruwa ba amma yanzu ga yadda ya ga yanayin ta kamar jira take sa fashe ya san idan bai zo mata da shi ba akwai kora to za mu tsaya su ku biyo mu a cikin shiri na gaba bismillahir rahmanir rahim